Bacin kalubalen musayar kuɗin ƙetare da karɓar haraji barkatai daga hannun direbobin motocin dakon kaya da ke jigilar kayayyakin masarufi da waɗanda masana'antu ke sarrafawa zuwa sassan Najeriya na daga cikin al'amuran da kwamitin ya gano cewa suna taka rawa wajen hauhawar farashin kayayyaki da tsadar rayuwa da 'yan ƙasa ke ciki a yanzu. baya ga haka kwamitin ya lura cewa tsadar man gas da motocin dakon kayan ke amfani da shi da kuma kudaden na goro da jami'an tsaro kan karba a hannun direbobin na ƙara dagula lissafin farashin kayayyaki a najeriya alhaji sani samba dan fulani da ke zaman shugaban shiyar arewa maso yammacin najeriya na kungiyar mamallaka motocin tanki da na dakon kaya ta ƙasa na cewa gwamnati ya kamata ta duba me motocin nan suke amfani da shi wanda yake neman tallafi misali akwai kayayyakin spare parts dukkan su daga waje ake shigowa da shi saboda haka masu sufuri muna neman gwamnati ta tallafa mana wajen shigo da kayayyakin motoci na samun canji mai araha na gwamnati a siyo kayayyakin motocin nan a rika daura motocin nan ikansa wannan gas din ya kamata gwamnati ta duba tunda refineries din mu matatun mu sun fara aiki a ci gaba da tallafa mana da shi a farashi eh, mafi rahusa karban haraji wanda bai da kan gado din nan wanda kowace jiha da nata harajin akan titi kowane local government da nashi harajin da kuma sauran ma'aikata da suke kan tituna duk a duba a ga yadda za a tsara a samu wajajen da cewa oke in haraji ne ga abin da za a karba in kuma cikin ne kowa ya san waje kaza shi ne ake cikin kuma wannan wajen ba a iya yanke mara akan titi ko da yake abubuwan da suka sababa tsadar rayuwa ga 'yan Najeriya na da yawan gaske amma akwai bukatar gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa masu gajeren zango da nufin kashe kaifin wahalar da 'yan ƙasa ke ciki in ji Dr. Lawan Habib Yahaya wani masanin kimiyyar tattalin arziki a nan Kano. Su waɗannan abubuwa kaɗan ne daga cikin abubuwa da suka ta'azzara rayuwa ta mutanen najeriya in aka haƙa sosai aka fi ƙasa za a ga menene ya haddasa waɗannan al'amura ɗin matakan guda biyu za ta ɗauka abu na farko yanzu a 'yan kuɗaɗen da take da ta tsururuta dole i zamana cewa ta shiga cikin kasuwar musayar kuɗi ta taimakawa waɗanda suke da tabbacin shigo da kayayyaki na sana'antarwa cikin sauƙi da waɗanda suke shigo da kayayyakin da gwamnati ta yarda da su a shigo da su to ta sauƙaƙa musu samun kuɗaɗen musaya shine a matsayin gajeren zango idan kasuwa tana da buƙatar misali dala biliyan ɗaya amma abin da yake cikin kasuwa nan bai fi dala miliyan ɗari biyu da hamsin ba gwamnati za ta iya shiga ta wannan gibin ta cika sai shi daga kuɗaɗenta bayan haka kuma kowace gwamnatoci yanzu a najeriya sun zara wukakensu akan 'yan kasuwa dole sai sun biya haraji wani harajin tabbas dole ne wani kuma nannin kashi ake gwamnati sai ta duba wannan sannan sai ta duba masu lura da harkokin hanya da yadda ake cin hanci da rashawa ake da kaburi Dr. Lawan Habib Yahaya kenan da ke koyar da ilimin tattalin arziki a kwalejin fasaha ta Kano, Mahmud Ibrahim kwali muryar Amurka daga Kano, Najeriya.